Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma yi kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma iya jin mutanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. Laraba 29 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar Tamar Abari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. madalla ah, barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin yau da gobe. A yau shirin namu na yau da gobe zai duba abin da ya shahi abota zai yi magana ne akan abota. Abota dai wani abu ne makamancin kauna tsakanin mutum biyu. maza ko mata inda kuma wata shakuwa za ta kasance a tsakaninsu da su da yarda abokai ko kawaye za su yi komin su tare kowanne ya san sirrin dan uwan shi za su kashe su binne tare ba tare da wani ya sani ba sai allah da ya halicce su kamar yadda bahaushe yake faɗi cikin amana sai dai a wannan zamani da muke ciki abota ta tsakani da allah sai fa an duba kamar yadda wasu suka bayyana mini a hirar da ne da su sunana hajiya zainabu wallahi dai yanzu kawance abun tsoro ne ba irin na da ba ne yanzu da in kana da aboki kamar dan uwanka ne kamar kun fito ciki daya amma yanzu babu shi sai mutum ya baka ciki biyu sai ka gaya mishi sai ka ji wani magana a wani ya bulla kenan yanzu mutum ya kiyaye kanshi rawancen mu na da mai daɗi ne kowa ya je wurin dan uwan shi a yi hira mai daɗi a wuni a dawo babu wani tsaye gumi a yanzu ma suna yi amma dai ba irin na da ba ne e, yanzu ciki biyu ake riƙewa mu ka bashi cikin ka shi kuma bai baka daidai ba yauwa ko ku shi ya baka kai baka bashi ba kenan ka rike shi a zuciya biyu bai yi ba ko baya ji maka ciwo mm. kenan mutum in ya abu ya same shi na ciwo ka ji mishi ciwo mm. kai ma baka san abun da zai same ka yanzu kina da kawa ni mm. to ina da kawa yanzu ma ni ina da kawa wanda bai zai mini komi ba ina da shi kai shekara nawa wallahi bana ma iya lissafi shekaru tun da mu yanzu mun tsufa kai ya buga wai <laughs> sai iyakacin su Allah banna ma iya wallahi muna tare da su muna aminci yanzu ma wallah yanda muke da muna yi a'a ba irin na yara yanzu yara yanzu basu da amana ba su iya riƙe aminci ba irin na da ba ne yaran yanzu shi ke nan dai allah ubangiji dai ya shirya sunana fatima to fatima kina da kawa eh to gaskiya ina da kawaye haka dai na gari amma dai ban ni da aminiya mm. tsakani da allah me yasa biki ba aminiya banne da aminiya saboda kawai aminiya ba su da amana yanzu mutane yanzu kin taba yi ne ba ta miki ba amana gaskiya na taba yi ni na yi kawaye wanda kawa wadda ina son ta tsakanina da Allah amma kuma daga baya sai na gane kawai ita ciki biyu take zamane da ni saboda ni zan gaya mata sirri na in yi in gaya mata duk abin da ke damuna ko wani abu amma ita na ta sarranta sai dai in je ta gaya ma wasu ni ba ni ba kenan ni ce nake son ta ita ba ta so kuma yanzu kawaye yanzu sai kiga kawa kina tare da ita ta je gidanki ta san sirrin ki na yi kawar ni da har a saman gado na take kwanci mu kwanta tun ba mu san ba komai aka arme mu ta zo gidana in ta yi gidanta kuma daga baya na gane kawai in wani abu gare ki in matsala gare ki ko a gidanki ko na abu kahin ki ji shi a wani wuri kawai ita za ta fara hudu wannan zancen za ki ji sai ki ga kamar kin yi abu daga ke ita sai ki ji magana a wani waje shi yasa ni kawai na huta a harkar kawaye akwai mutanen arziki wanda za a yi zama arziki da su amma kawa aminiya babu abdurazak ibrahim malam kana da aboki ni nake da aboki yan aboki yan tim wanda ake sa wanda ake fasa aya daya amini wannan ya wuce ma an ce aboki mm. dan uwa ne amini ne mm. dan saboda gaskiya gaskiya an na hudda mahaifana kawai shine na biyu kai abutan mu gaskiya a yanda ne dauke ta batta misaltuwa kuma shi kamar gani nake ya mahi ne shakuwa wanda gaskiya tun da allah haɗa muka ta tun muna yara har muka ka yanzu wannan kawai abu guda ne yake raba mu sai kwanci Mm. wallahi komin nisa komin wani in ba mu haɗu ba ko a waya ne ko waya na babu wani ya ɗauki lamban wani ya kiraye ni na ɗauki lamban wani na kiraye shi wannan gaskiya amini ne na kirki na kirki ba irin aminai na yanzu ba da ake cewa amini aboki wani ya ga yana buɗe baki na ce a abokina ne yan tim muna wasa aya ɗaya za mu iya kashe mutum ma mu binne rumus a yi kaman ma ba a yi ba to amma ba a yanzu ba kuma amma akwai ɗaiɗaiku gaskiya ni ina da shi suna na maimuna maimuna kina da kawa ina da kawa ya kawa ta zaman arziki muke da ita in ina sabga ko ita tana yi ina zuwa gidansu ita ta je gidanmu mm. tsohuwa ta ma da ta mutu da ita muka yi zama har sati kuma da na tashi na bar waje ta biyu ita ta fara zuwa kan abu ta je ta taga gidan da nake Eh. Mun daɗe tare da ita? Mun daɗe tun ba a yi ba ɗana na har ban yi ba arme ita ma ba ta yi ba yanzu ɗan na shekara shi. Tun muna 'yan mata? Tun muna 'yan mata. sosai muke yi 'yan gidansu sun sani ni ma 'yan gidanmu sun santa. ya ba yin hada ba ba mu taɓa yin hada da ni da ita ko gardama ko wani abu ba mu taɓa ba gani ba ko tana cutai ban taɓa ba gani gaskiya ko tana cutata ba ta taɓa ba cutata mutane in sun zo sun ce ba ta da daɗi ni na ce ni ba taɓa ba mini ko ba gaskiya ba mm. komi muke yi tare hajji halima jibo to hajiya halima kamar muna maganan kawance yaya kike ganin kawance a yanzu a kawance yanzu na yaran zamani wallahi hajiya ta sallaba daidai ba ne hmm. ba irin na da bane da muka yi kawance har da dabbobi muke ba da juna a fullanci hmm. amma ɗiyan zamani yanzu babu asiri hmm. ka yi maganan ka a nan ka ji ta can kamar mine ne ya kawo haka haka matsala ne kawai na zamani to zamani babu rike a ciki abin komai baka rike shi a cikin ka babu wani ke kina da kawa ban ne da ita nan sun mutu kawayen naki ku sun mutu babu kowa amma a da aikin yi kawaye kun yi kawance na ce miki har da dabbobi muke bada bisa ce ba juna ba juna wannan ya kai ma wannan bai wannan shi kuwa Ismail Hami wani saurayi ne cewa yi abokin shi maman shi ita ce abokiyar shawarar shi Ismail Hami Muhammad Rabiu Ismailu kana da aboki? Eh ina da abokai. Gaskiya ni ina yi cewa kusan kowa abokina ne. Ni inda muka gamu da mutum ina sakin mushi huska ai abuta sai dai yawanci batta wama haka ba kaman da ba. Me ito eh, kusan tsarin ne ya riga ya sauya na cikin al'ummomi yanzu ba kaman da ba ne. Da idan kana da aboki eh, kuna fahimta juna da kyau ka san 'yan gidansu ya san 'yan gidanku Eh, uwayen kuma sun san juna kowa yana bin kowa da zuciya guda ana taimakeke ne juna idan ya shiga matsala kai ma ka shiga wannan matsala kuma kana nema kama mashi domin ya fita daga cikin wannan matsala amma yau abu ta ce ta to abu ta ce ta butulci idan dai ina tunanin ko zan iya samun wani abu a gindinka shi yasa ya gani ko in kulla abu ta da kai abu tal kaskara mai jini ko kuma idan ina da guri in cimma wata manufa sai ya rika mamatse maka wuri ha'in samu in shiga jikinka a kulla abu ta wannan kuma daga zarar na cimma guri na kuma shikenan bil sai sabili yin bari ta san abin duniya ce ni kawai gaskiya dai haka nake gani yanzu baka da wani aboki daya ma wanda kuke sirri da shi ya san sirrin ka ka san sirrin shi wanda ake cewa ake raba fara guda da shi gaskiya banda gaskiya ni yanzu abokin shawara ta ma in ko ina shiga cikin wani damuwa ko ina da bukatar shawara ina cikin wata matsala sai dai in gaya ma uwata ita ba ne kawai ita ce abokiya ta dai gaskiya kana da abokiya <laughs> kana da abokiya uwa wallahi tallahi don gaskiya abu kai abu ta tare da samari eh, gaskiya da lalle a kowa ya kaji ba kamar da ba da zaka je kowa ya ce maka ga babban abokina mm. idan ka tashi in wata sabga ce shi zai shige maka gaba mm. da dai sauransu in wata matsala ta masha Allah mm. to yau ce sai gani aboki in ka shiga matsala ma sai shiga ya fara gujin ka sai ka shiga matsala ma zan gane wane ne yake tare da kai dan Allah wane ne bai tare da kai wallahi sai ka shiga ma matsala wani abokin da ya rabu da kai na wani mawaki ya ce sai wuya ta samu kake sanin mai san ka na tabbas wannan haka ne kawai guri shine hasada ko hmm. ka wani dan wanka ya samu abu kaza kana hasada shi kana bakin cikin ya samu kai baka samu hmm. wallahi tallahi duk wani abubuwan su suka sa abu nan nan ta lalace gaskiya yanzu gaskiya babu ita me amma in aka ce tun kuna yara ne kuka taso tare a nawar aihuwa nake gani yawanci irin wannan ne ake samu abu ta wadda take dawama za ka ga kun shaƙu da juna da kai da aboki naka. ta gani ina da ƙawa wadda yau shekarar mu arba'in da uku da ita ta zama kamar ma yar uwata tunda yara yaran gidansu na ƙarshen nan ji suke kamar ni da ita yan uwa ne yar uwarsu ce kamar ni yar family din su ce basu ma san ba ko ƙawata ce kawai shi suke yar uwarta ce shekara arba'in da uku yau nake tare da ita ya ka ga wannan ƙawanta. A gaskiya wannan ƙawance ne wanda ya kamata a jinjina mishi eh. kuma Allah ƙara barin ku tare. a gaskiya wani abu ne mai kyau gaskiya abu ne mai kyau kuma wanda irin labari ne wanda in kana jin su suna kayatawa abu ne mai kyau fi sabila idan ya samu to samun shi ne wahala jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu dan je hutun rabin lokaci a dan shakata da wannan gade maganar ta zo tuntuɓi wata uwa inda ta shaida mun ko kaɗan abota ta yanzu suna ci banban da wancan zamani. Kai bakin ciki ko kuma daga baya ma ka ji wannan gehe shari guda tana suka. yara yanzu dai yawancin kawancen su haka ne. Kuna tare da kawa? Gaki a gaban ki ke mutunci amma in ta kusa ita za ta zage ki sunan aminiya babu aminci yanzu me yasa haka kawai yaudara ce yau zamani ne hmm. biki ji wani ce miki a kashi 100 da kyalsa a samu 30 na kirki hmm. yanzu babu kawance kawai yaudara ce suke su san ba kan gadon kawance ne koko kawai zamani ne yanzu a daya za ka yi abu alheri ya samu kawai ka kai bakin ciki yare a wada tashi da kai ko kuma a kuna tare kuma a da a kinga kawaka in kina guri baki guri kawaki ita ce kan bacin ki komi ita za ta yi mm. to kawayen yanzu kwa in kin gusa in kina tare da su kina nan an kuma kin gusa da su za a zage ki kuma kawance ne a dai yanzu kawancen sa kina da kawa ba shi yasa ba kullum suke faɗace faɗace ana faɗa da kawa ni ban da kawa yanzu yo ya aka yi baki da kawa yo ba su da amana an ci amana ki ne ayo kuma halin rayuwa kawayen an ce miki cin amana ita ce aikin su yanzu to aikin ce yaran yanzu ne ke ku ai na gani uwal yaran yanzu ce to mu da ana mu na da gaskiya akwai amana kin ga namu na da aina ce miki ke da kawa babu bambanci kina nan kawai ki ke ci to yanzu kawai ta irin ta dakin kina da kawal yana da ina da kawaye ba ba kawa ba kawai ne muna tare da su muna haduwa muna tashi mm. ko su ma daga nasu waje malaman addini sun bayyana abota a matsayin babbar amana cewar malam miji ni ne imam malam miji ba na malam amadu mai wa'azi to abota mu a musulunci abu ce wanda take mai karhin gaske a musulunci ana so amma mutum zai yi aboki ya samu mai ɗabi'a mai kyau saboda ita abuta abu ne wanda yake mai ƙarfi ba nan duniya ba har a lahira ma dalilin da ya sa kwa in an tashi an an da kiyama za ka samu wani mutumin mummunin gaya lada ɗaya rage shiga aljanna diya zagaya gun uwa gun uba gun yan uwa ya rasa lada faɗa yake nema ba ya samu ba amma in zo gun aboki ya ɗauka ba shi kenan aboki ba wasa ba kenan ana so mutum aboki in zai yi shi yayi na kirki kenan ya kamata mutum zai yi aboki kuma a musulunci ana gane abokin kirki da abokin shi in dai ka ga mutum iya harka da mutanen wuri to tare suke mutumin kirki ta yake da mutanen kirki mutumin banza ta yake da mutanen banza to kamar in kana da aboki yaya ne ya kamata mutum ya zamana da abokin shi to abokin ka ne aminin ka ne to in an ce wannan abu taka zama ne ake na amana duk lokacin da kuka yi magana da kai da abokin to kai ga manzo a ce wato ka bayyana sirrin shi an gane ko mm. tun dama shi abokin ka an fara shi ma eh, lukuma da ka bata masa rai in ka ɓata mashi raye ya ɓaci bai maka hushi ba ya komo gunka to shi shine aboki amma duk abokin da ka ɓata wa rai sai ya tahiye shi lukumana ya ce a kiyaye shi aboki na kirki bai ya ɓata rai don abokin shi ya mai laihi kenan zama abutaka zama ne wanda yake na amana ka kiyaye amana shi ya kiyaye amana ka sirri da kai da shi a zaman haka ake so halin daɗi halin wahala ha Allah raba in abu ya same shi na alheri a ce kana gudun in abu ya same shi na sharri a ce kai kike tsaye a gun ba in abu ya same shi na wahala ba ka tsere in abu ya same shi wanda yake na alheri to kana hasada kana kyashi baka so a gan kama agun saboda alheri ne same shi wannan ba buki bane yaya kuke ganin abutan yanzu da abuta irin ta da to tana da an bambanci kala yanzu a bataka ta yanzu a kashi goma dai wannan kashi tara ba da kyau a bataka wannan tunda a taka yanzu ya ga mutum aboki ne wa da ko dan iska ne dan iska wa suna da amana mutumin kirki da mutumin kirki suna da amana yanzu ba amana yanzu ya ga ko dan duniya ne shi wani alalace yake shi zai faɗi sirrin abokin shi a kama a da ko yi wa haka mutumin kirki kuna abataka da kai an go a cikin musulunci a kame ku amma ka samu abataka tana da matsala in kana neman abu kawai sirrin shi ka zo abokin shi ya gaya maka wani abu kake so ka ji ya yake ciki aboki zai hudi ko kuma cikin taron jama'a ma da ya san sirrin shi zai ce ai kaza ke kaza ke kaza yake shi ko nan ba fitaka ba ci eh babu taimako a cikin ta shi ko so yake aboki tunda akwai littafan da suka yi magana ma suka ce me ake yin da aboki wannan in ka fada cikin masifa zai tsamar da kai me ake da maki ya ce a wannan ka shiga wahala zai guje barka yana to madalla kun saurari dai yadda abota take a wannan zamani namu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin girke-girken mu wayo Salamu alaikum. ni ce wanda ake kira madan vivi Kenya. eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alihu da ake yi in sa ka yi ta alihu kana samu ka mai kyau ka samu tomat danyi ka sami tumatir na konko albasa ta tahornuwa attarugu da seleri ta yaji su mai da man sha da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da zaka fara sai ka wanke naman ka ka daka tafarnuwa da tarugu da fesa da sireri da kuwa vurgi wannan ka cakuye naman ka da kyau sannan a cakula su a kasa. Mm. in ka cakula sannan ka aza tukunya ka yanzu ka aza tukunya kai ka zuba wannan naman kenan ya ɗauro ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya sulala da kyau da ruwan na jikin shi in ya sulala ga ya sulala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake ashe na nama shi da ma shi ka yi daban sannan yanzu ka zo ka yanka albasar ka da tumatir dan yanka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da aikan wanka kaɗan kaɗan bala mishi a bisa naman za a dora za a zuba wannan tumatin inda tumatir in gwangwani ko kuwa a'a ba cikin daban shi yake wata tukunya za ka wata tukunya wannan naman daman da ya ka dawa shi ka sulala shi ka zo ka soya shi nan kenan a shi yake daban in an soya shi sai a maida a aje shi eh in an soya sai aje shi daban gidan gehe wannan ruwan ma aje shi daban gehe yanzu in kasa tukunya wannan kuma sannan zaka zuba tumatir da albasa ka bar su su dahu ka dan sa musu kanwa ka bar su narke in su narke sannan ka sanya tumatir in kwanko a ciki sannan ka kawo man kadan kadan na binor ka zuba kadan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da man ka soya shi a hankali tana yawan ka sa mai da farko zai iya toye maka shi mm. amma sannan ka sa tumatir kin da albasa da kanwa ya narke ka sa na kwanku kenan zai koma kamar markaɗe mm. sannan ka kama ka zuba sai ka soya da shi kai ta soya kai ta soya soyi da kyau yin sannan ya soyu ka kawo wani ɗan ruwan nama da ka rage mm. wanda na salalan wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya sha ita akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzzuba kadan kadan kowanne kamshi ya kara tashi ta hormona ta rubun su ma kara daka kadan kaɗan zuba ci kamshin ya ƙara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan ƙara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya in ya gama sannan ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama alaihun naka da mun da ya sha ka dawa shi mun sai lalashi ake shi ma in aka hige shi in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marhi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba mai yawa ba kadan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alaihun wannan ka liƙe shi in ka liƙe shi kan ka da wannan da ya naka da ya sha ya dahu ruwan zahin da washe yake yi hmm. yawa a ƙasa kenan ake aje shi a zuba mashi ruwan zahi a ƙasa ake aje shi a zuba mashi ruwan zahi hmm. yanzu in ka aje shi in ka zuba mishi ruwan ka aje shi daban daga baya ka zo ka duka matse shi kana matse shi kenan kana hudu wannan ruwan da yake cikin shi eh sai ka aje shi bisa set sai ka yanka shi a dai a dai yanzu kai yanka shi kai yanka shi kai yanka shi kanana yanzu wannan miya ta tana ta da huwa ko miya tana ta da huwa sai ka dauki agushin ka wannan miya kenan ruwan miya naka in ka ga da kai ka dan ƙara ruwan ka ga ya kabri da yawa kana iya dan sa mishi ruwa kadan dan saki ba a so miya ta yi ruwa da yawa kwa ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da ya sha kan dai ka nika shi in ka markaɗe shi sai ka zo ka sa mishi manja in ka san manja in kana so ka sa shi amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kaɗan ya ɗan saki ka murje shi in kana cin crevet eh crayfish in kana son crayfish ka sa crayfish a ciki ka sa crayfish in kan kuma kana son kihi ka wani kiyaye da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana wani da ke dake dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su ka haɗe shi ka murje shi da agushin dama in kaman bushashe daka shi kake kai matri ne ka daka shi ya nuku ka fashe ma daka shi kake ya nuku shi ma kiyin ka daka shi kanana ya nuku kenan kana son kiyi na ciki dan mm. zai gama da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan miya ka tana ta tafasa mm. sai ka kawo wannan agushin da ka kade sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin ruwan miya in ka ida zuba shi a cikin ruwan ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba mm. in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a ne dahu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka mm. kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka ɗauko wannan naman naka da ka sulala sai ka sanya a ciki ka soya yi eh. mm. sai ka jejjewa shi a cikin miyan in ka sa shi a cikin miyan sai ka ɗauko wannan alihun da kan yanka sai ka zuba a ciki sai ka cakula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in tana son kama a tarugu ya yi kamshi a ciki ko sauran ka jejjewa a tarugu a ciki ka jejjewa a tarugu haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi in zai ci ya matsa ya matsa eh in zai ci ba mm. amma na jewa a tarugu da ya yi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama ka sai ka sai kihin ka wannan ka soya shi ma daban kihi mm. kihi soyayye mm. wannan mai ta kan ta dauka lika ka ta da huta da sai ka dauko wannan kihin soyayye ka jejjewa a ciki shi kenan mai ka ta lehuta ta kammala to na ji kin yi magana kana iya jeho kihi kamar da naman a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye eh kamar da nama ce yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi yanzu kuma kihi soyayye kana kihin ka kasa soya shi sai ka jajjewa shi a ciki a daddora cikin miya ba kenan kai nan wajen murza wajen motsa miyal kai wa shi kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka komai da komai ka dama a so yake ka jejjewa a ciki sama sama ka daddan nashi kadan kadan shiga cikin ruwan miya kenan ka tashi wudo shi kuma za ka wudo shi a cikin miya eh to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi eh tana ciwa da abinci zai yawa gaskiya yawancin ta da abincin ta da tuwon labshi ko tuwon ko tuwon semu ko kafa mm. ana cinta da semo mm, ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa mm. ba a ci da shinkafa a me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa amma ta mai daɗi gaskiya wannan shine so salamu alaikum jama'a. Yanzu kuma za mu koma wajen tuwon kafa inda ake tuwon kafa. In za ka yi tuwon ka na kafa sai ka samu dawa masara mai kyau kakata ka zo ka gyaggyara ta ka hudda mata tsakuwa da wani dissa da da take ciki sai ka hudda ka gyara ta ta koma dawa mai kyau sannan sai ka zo ka wanke ta kana cikin wani gyaran kai ka dora mata ruwan zahi a saman wuta ruwan zahi ake yi kamar daidai dawar zaka yi in tiya guda ce zaka yi kana lamba uku sai ka ɗau ruwan zahi a lamba uku in na tiya guda ne zaka yi sai ka ɗau ruwan zahi ka lamba uku ya cika lamba uku yanzu wani dawa ka gyara ta ka wanke ta sai ka sata ta cikin so mai mulki sai ka nemi so mai mulki ka zuba dawa a ciki ban gimshi numfashin ki ba ita dawa ba a surwata a'a ba a surwata ba a surwata in tana so yayi gardi yayi daɗi ba a surwa dawa mm. eh kuma kenan da kai wani hatsi hatsi a ciki wani dawa gona dai ka tsintsince daga ciki eh tun da lalata ta yake gaskiya yanzu in ka zo ka zuba ta a cikin so ka ruwan zahi sai ka zuba a cikin dawa da ka wanke a cikin sokin sai ka zuba mata ruwan zahi na lamba kun ya tafasa ka zuba a cikin shi mm. sai ka like ta in kamar da wajen wajen la'asar kai abin ka ka zuba ke washe gari kuma washegari gari zaka hudda ta da sahi daga cikin ruwa ka wanke ta ka sa ta a cikin abin shanya tabar mashanya ka dan baza ta ba so ta bushe ta ba a shanya ta bushe duka mm. kenan ta dan tsame ruwa kwa mm. koma fasuwar kake da fasuwar kana isa cin fasuwar ka liƙe shi ya dan tsage ruwa cin fasuwar in ta tsage yanzu sai ka zo ka sauye ta ka kai ta mashin da kanka in ka kai ta mashin da kanka kar ka abi maka hatsi ba a so a hada shi da garin hatsi da garin hatsi ko dawo gona ko dawo gona ko hatsi ba so a gama su kenan ya bi dawa mashin in ka ta sirhi in ka ta nikan shi ka tar da nikan za a maka an nika dawa a nika maka ita in an nika maka ita sannan ka dawo gida da yabinka sai ka aje ka nemi kyalle na tatakoko wanda ake ta garin wannan kunun koko da shi mhm. sai ka kulle shi a jikin wani so haka ko roba babba da gare ka sai ka kulle a jikin shi ka kulle shi kulle kamar ake ta ta kokko ake mishi mhm. kenan sai ka duka zuba shi a cikin abin tata kana tata shi garin zakai da ruwa dama shi ake da ruwa hmm. in ka dama shi da ruwa kenan kana tace shi kana kara mishi ruwa kana wanke shi har Allah ka tauta daga daga cikin abin kenan kana yi kana matsayi haka tace abin ka duka yawwara in ka daga sarar gabaki daya yanzu kenan ka kare sai ka rihe shi ka bar shi shi mahalla kuma ya kara kwana hmm. yanzu ya kwana tunda in bai bi tsarni ka babbar ta jimawa hmm. mata kwana biyu kenan ya yi tsami ba sai a bar shi kenan in an yi shi yau a bar shi har gobe da sahi kenan ya yi dan tsami kenan in aka samu aka kafa tana kwana biyu in ka ce ka yi shi a yau ka yi shi a yau abin in ka yi shi bai ya kyau mm. bai ya danko kwa eh. bata danko kenan ka tace shi yau ka bar shi har gobe da sahi sai ka zo ka ɗora ruwan zahin ka saman wuta in ka ɗora ruwan zahin ka yanzu ka zo ka tsame ruwan wani na saman ka tsiyaye ruwan na sama gabaki daya sai ka tsiyaye shi kenan sauran allaka kasa allaka wannan kenan ka ga ruwan wani na sama ya yi tsarmi da yawa sai ka ta ka kwale shi dukan shi ka karo ko kadan sai ka dauki ruwa daban haka ka zuba a cikin allaka kadan tada shi ya zama kamar abun taligi na kunu in zama kamar talgi na kunu a cikin shi zaka kwale kaɗan ruwan da ka ɗora ya tafasa sai ka yi talgin kunu ka yi talgi na kunu ka bar kunun wannan ba a samu shi wuta da yawa bu kamar da ake sama ko shinkawa ko na ba haka shi ba a samu shi wuta da yawa wuta ma ciya a bar shi kunun ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu da kyau in ya dahu har ya rika yabki da kanshi dan ke in ya dahu da kyau iyayen kamar yabki yabki kaɗan yanzu lokacin nan ne zaka ɗauko kuma sauran wannan alaka ka da ka rage sai ka nemi mutum ya rika zuba ma eh kaka ce kai ka zuba kana tuka da guli yake yi mm. mutumin iya tsaya maka na motsa yana zuwa maka na motsa yana zuwa maka na motsa eh kana tuka shi kana tuka shi kana tuka shi kuma ba tuka shi tauri irin na to mm. shi ana yin shi ne ya yi dan tafshi tafshi ya dan tafshi tafshi kadan ba a so ya yi tauri ki girin wannan ya dan tafshi tafshi ba a so shi ya yi tauri kuma ya tafshi da yawa in sannan ka tuka shi ka bar shi kuma ka rage mishi wuta kuma hallo kana iya bar shi da ice daya ko ice biyu haka ma da ya cire wuta da ba ta ci da yawa da ya kuma daidai ce a bar shi da huye da huye da in ya dahu da kyau yanzu lokacin zaka zo karka tada shi shi ba huda mishi muciya ba huda mishi muciya kana tada shi kana tuka shi kana kulle shi kana kulle a leda kana tuka shi kai kulle ka tuka ta kana kwalliya kana sa a cikin leda an kaga ya hawar dan bushiya kuma hallo ka tada shi kana tuka ka tuka shi hallo kullum haka sa kai haka dar mai tuwon ka gaba ki daya tuwon kafa kenan a misalce in kashi da shi da wannan mai inda kana da gurin ajiya ma sai maka sati biyu ya ake ajiya shi to gaskiya mai akwai mai shi kafa bata komai ta haka a waje shi kuma miya in kana da figo kana iya sa a firji amma ka da ko sai dai ka rika zazawa shi kullum to kamar ita kafa kamar a cikin bokiti za a sa a rihi bai komi a ba su a cikin bokiti gaskiya sai ka nemi wani abin ka dai ko roba ko ta riga na ka haka mm. mai tulloli ka jejjera yawara ka jejjera a ciki ka aji abin ka da iyalan ka iya ci shi har sati biyu ma yana samun iska yana samun iska iyayen sati biyu bai yin komai inda ta dahu da kyau a sha tuwo To madalla a gaida tamar bari masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka yau ta